أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن son in yi magana wani abu wanda na ga yana da mahimmanci 'yan uwa su kula da shi shine cewa idan mutum ya saba yana jin jawaban malam yana sauraron malam yana jin jawaban shi a wurare da dama ko a a sarari ne ko kuma a keɓance ne tun farkon wannan kira ɗin kullum yana ce mana ne akwai mahimmanci ya zama mutum ya gane wato ka gane kira ka gane wa'azin da ake maka ka gane kira ka fahimta kuma ka aikata ba yana ba kiran mu ne ga mutum ya zama kaman zombi ba kana biye kai baka san ma baka gane ma me kake yi ba in abun a tambaye ka ne baka sani ba baka baka san cewa me yasa kake me kake yi ba in an ce me yasa kake abin da kake yi dan malam wani ya ce to kullum malam na ta mana wannan tarbiyya na cewa mu gane mu fahimta wato mu yarda sannan mu aikata ba kawai ya zama cewa wato muna ji kawai dan an ce wani ya ce kawai na sai mu yi dole ya zama mun fahimta ne kuma wannan shine tarbiyyar da addini ya yi mana ba ana son ne ya zama cewa wato kawai ido a rufe kawai ka yi abu ba tare da ka san me kake yi ba dalili idan idan ka zama cewa ido a rufe kai baka gane me kake yi ba baka san me yasa kake yi ba kuma baka fahimta ba kuma bai zauna maka a zuciya baka yarda ba kana yi ne to cikin sauki kawai zaka iya barin abin da kake yi amma in ya zama cewa wato bisa yarda ne da fahimta da yarda Shi shine kake aikata abin da kake aikatawa to ko duk duniya za su taru a kanka a kan ka bar abin da kake yi na addini ba za ka taba bari ba tunda kana da imani imanin nan ya zauna a zuciyanka ya ya kuma a kwakwalwanka ka fahimta ba wai kawai kana yin abu ba ka san ma me yasa kake abinka da kake yi ba abin da yasa nake faɗin wannan don a tuntuni dama malam kan ce mana shi ya ga shi yana ma mutane tarbiyyar su gane su fahimta ne su yarda su aikata addini ba wai biyan umarni ake ba amma sai wasu suna suna ma mutane tarbiyyar cewa kawai bi umarni ake yi to wannan ga 'yan uwa wanda ake magana da su a sarari da kuma a keɓance mutum zai san ya sha jin malam na faɗin wannan idan kuma baka sani ba to yadda ba ka jin jawaban malam kuma yana da kyau ka je ka yi ta jin ka ji jawaban shi yasa ma tuntuni ba tun kafin waƙiya akwai waɗanda sukan yi ƙoƙari su ce wai kada ka saurari jawaban malam dalili idan idan kana sauraron jawaban zaka samu zaka zama kana da hankali ka san abin da kake yi kuma zaka yi abubuwan da kake yi na bisa yarda da imani da fahimta ba bisa kawai kana bi ne baka san ma me kake yi ba idan ya zama kana bi ne baka san me kake yi cikin sauki kawai za a iya fandarar da kai daga kan hanya to kamar abin da nake cewa shi yasa tun kafin waƙi'a kamar abubuwan da kan da suka faru lokacin waƙi'a sun faru ne a sanadiyan shimfiɗa da aka yi shekara da shekaru miyagu suka yi shekara da shekaru suna shimfiɗawa a cikin ƙauli da muka ji suna faɗi suna cewa za su yi harka a cikin harka za su kirkiro harka a cikin harka zai zama harka ɗin ne na gwagwarmaya da suna amma wani abu daban ake yi gwagwarmayan tabbatan addini amma wani abu daban ake kira gare shi kuma lalle sun yi aiki sun kutsa ko'ina suna ta ƙoƙarin su nuna ma mutane wani abu daban ba gwagwarmayan addini ba ba gwagwarmayan tabbatan addini ba wanda shine wajibin mu na farko in kun tuna bayanan da na yi a baya shi wannan gwagwarmayan tabbatan addini shine wajibin mu na farko ganin da muka ga kanmu a wannan halin da muke ciki na ƙasa ne da aka fandare ma hanyar Allah aka yi ma Allah tawaye wajibinmu na farko shine ne mu yi ma azzalume ta tawaye mu kuma mai da wula'an mu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to kuma wajen yin wannan dole a maya za a yi shi ne wajibinmu na farko duk wani abin da za mu yi salloli za ka yi ta yi ne me za ka yi to dole wannan wajibin na farko in bai samu ba to in kai koma ga Allah Allah zai tambaye ka me yasa ka yarda dama an kawo ka duniya ne don ka bautawa Allah me yasa ka yarda ka zauna a duniya ka bauta wa wasu Allah a lokacin za ka gane ashe bautan wani Allah ka yi kila kai baka gane ba ka ɗauka bauta yana nufin kawai ka je masallaci ko kuma a cikin ɗakin ka kai sallah ka yi zikiri ka karanta alkur'ani shine bauta bauta rayuwa ne gaba ɗaya kuma a wajen yin wajibin ka nan na farko to Allah bai boye mana ba Allah ya sanar da mu sannan malam tun farkon kiran nan ya gaya mana idan mutum ya ce zai bi Allah to ya saurari bala'o'i za su same shi ta ko ta ko maganganu ne na banza za a gaya maka in fact maganganun ma sun mafi zafi don wani wata magana ma in an gaya maka ma sai ka ga gara ma a dake ka ko a jiji maka ciwo da a yi maka magana zan iya tunawa eh, eh, lokacin waƙiyan baban gida lokacin da aka kama mu aka zo gida cikin dare suka zo suka kama kowa da kowa ina da cikin musaiba a lokacin da haka muhammad ne kawai yaro duk gaba ɗaya an kama mu hadda muhammad <laughs> Tun da dai har a wajen sunaye har sun rubuta sunan shi har ma in suna kiran roll call na su wa'anda aka kama har sai su kira su ce muhammad ibrahim sai ce gani nan wato ina faɗin wannan ne don in kawo wani bayanin da mutum zai gane cewa lalle magana mai zafi wato magana gara ma a dake ka a yi maka duk abin da za a yi maka da wata magana din to a lokacin to da suka zo sun zo da hauka ne dama cikin dare wajen karfe biyun dare suka zo sun zo da hauka ne suka farfasa ko'ina da duka da mene suka fitar da mu gaban gida suka ce mu kwanta sannan suka bayan duka da mene sannan suka tafi da mu muna zuwa can ma suka shiga dukan malam eh, eh, suka ji mishi rauni wato a ido wanda har bayan har kafin waƙe a nan kullum idon sai ya tashi suka jijjima yan uwa ciwo to duk ka gani wato ina faɗin wannan ne an daddake mu an yi mana duk abin da za a yi amma abin da ni na tuna abin da ya fi mun zafi a lokacin shine lokacin da suka samu a wani ɗaki mu sisters wato abin da ya faru shine da lokacin muna ta ne a gida lokacin ba yan uwa ba muna da yawa bane su sisters din ma daga ni su bakwai ne da ni takwas sai Muhammad da ke tare da mu suka samu a wannan ɗakin to daidai muna ta ne lokacin da suka kawo mana hari kuma lokacin a gida muke yi so sai suna ta maganganu sai to sai suka sai wani ya ce ku buga musu tear gas sai wani ce ha ku kyale su ga wani ga yaro tare da su sai wani sai cikin su wani ya ce a kwace yaron ne kawai a je a kai ma karuwa ya rene shi ya zama dan iska wai ya zubillah to ni wannan maganan ko bana mantawa da wannan maganan yana ko wato wannan maganan sai in ji kaman da suka faɗa kun ga duk dukan nan da aka yi da duk abin da suka yi to bai mun zafi irin wannan magana ɗin sai na ji kaman an soka min eh, mashi a cikin zuciyana tunanin wai a kwace min yaro a kai ma karuwa karuwa ya rene shi wato ya zama ɗan iska kai wayana akwai miyagu suna da mugunta a zuciyansu amma cikin maganganun da suka faɗa abin da suka yi ta cewa kenan abin da ya yasa nake faɗin wannan shine cewa wato ah, ko wato in ka ce za ka bi hanyar Allah to bala'i kala-kala za su same ka kuma cikin bala'in nan har da maganganu da tsangwama da eh, azabtarwa da kurkuku da kisa ba abin da ba zai same ka ba akalla mun gani in ma labari da ake bamu yanzu dai muna gani ko ba haka ba muna gani abubuwan da ke faruwa da mu kuma dama mu ba boye mana ba cewa in ka ce za ka bi hanyar Allah fa dole ka daure kuma Allah ta'ala ya faɗi siffofin irin mutanen da yake so wanda kuma su ne waɗanda eh, suke dagewa akan tafarkin su kuma da su ne yake tabbatar da addini so yana da kyau ne abin da ya sa nake son kawo wannan don na lura cewa na farko dai eh, malam ya yi mana tarbiyyan cewa mu gane mu fahimta mu yarda sannan mu aikata ba mu zama zombi ba kun san zombi zombi wato abin da ake nufi da zombi shine duk abin da aka ce yi shine zai yi in an ce zauna zai zauna in an ce tashi zai tashi an ce kwanta yi birman hankaka eh, yi tsallen kwaɗo duk abin da aka ce ya yi kawai shi zai yi shi ba shi da tunani ba zai yi tunanin cewa to menene eh, ya kamata in yi wannan ko bai kamata ba a'a <laughs> kamar yadda wasu suke cewa oh, obey before complain to mu a wajen mu ba haka nan bane dole ya zama cewa kai wannan tarbiyan jahiliya ne a ce obey before complain dole idan baka gane abu ba dole ka tambaya ka ce wannan menene ma'anan shi sai a yi maka bayani Allah ta'ala ana, ana tambayin shi yawancin abubuwan da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani zaka je an ce an tambayi manzo Allah ya salunaka an kaza ya salunaka an kaza sun tambaye ka game da kaza to kaza ne da haka in baka gane abu ba tambaya zaka yi idan kuma san balantana ma a zo a gaya maka abin da ya saba ma shari'a ya saba ma tafarkin Allah ya saba ma gwagwarmaya tafarkin Allah wanda kai ka sani shekara da shekaru abin da ake kiran mu a kai kenan to ya kamata ka tambaya ba ka ce dan malam ya ce kawai sai ka yi ba kuma irin tarbiyyar da malam suka yi mana kenan cewa mu gane ne mu fahimta mu aikata abin da ya sa na faɗi wannan don abubuwan da suka tuke faruwa wanda na yi wasu audios a kan wannan abubuwa ɗin na e, kamar wasu 'yan uwa sai su tambaya wai da gaske ne yanzu malam ya ce a a shiga siyasa a a fito kwai da kwarkwata a jefa ma 'yan siyasa e, e, wannan yanzu wani irin salon gwagwarma yanzu a ya ma fi sauki wasu ma sun gaya min cewa wasu suna cewa ai abin ya ma fi sauki maimakon a yi ta fitowa ana kashe mutane din nan a je kawai a shiga siyasa a je a jefa ƙuri'a wai malam ne ya ce haka nan to ni abin da har ma na tuna duk waɗanda suka tambaye ni na ce musu amma kun bani mamaki ku da kuke min wannan tambaya dan ya kamata ce in dai har kun san kiran malam kun san kuma abin da malam yake a kai tun farkon wannan tafiya kuma kun san wannan bawan Allah baya faɗa yau ya faɗa sai kuma gobe ya sake gobe ya faɗa sai ya sake akwai mutane da yawa da suke haka nan suna rudar da mutane yau sai su ce kaza ne sai su ce sama ne gobe su ce ƙasa ne gobe su ce a dama ne jibi su ce hagu ne to har ta wayanda suke gaba da malam suna mishi shaida wato azzalumi suna mishi shaida cewa mutumin nan abin da suke ce ma consistency wato ya daƙina nan akan ra'ayi ɗaya abun ma haushi yake ba su suna son ya zama mutum is not consistent da dama su iblisai ne suna so idan suka ga ƙarfi kamar in suka ga za su fara da ƙoƙarin su su dan baka wani abu ko zaka karba idan baka karba ba wato abun duniya kenan su suka sai da lahiranka idan baka karɓa ba to sai su nemi masu su abin nan su kawo ƙarshen ka wato su kashe ka kenan idan kuma suka ga wannan ma bai yi ba to sai su yi kokarin su batar da kai ta wasu hanyoyi su yi kokarin zolaye ka cewa kai hai kai wannan abin da kake kira da ina da kyau amma da ka ka bi wannan hanya ne da za ka shiga ne ka shiga cikin mu a hankali da dabara an ka samu karfi sai ka zo ka yi wani abu to sukan yi haka nan sun yi ma mutane da dama sun yi ma Eh, a harkar musulunci da dama a duniyar nan sun yi musu kuma akwai misalai mun ga abin da ya faru da 'yan uwanmu na algeria da abin da suna kira ne a zo ga tabbatan addini aka yi ta damunsu, aka yi ta cewa abin da ya kamata ku shiga ne a gyara a dama da ku in kuka samu karfi shikenan suka shiga din yanzu ku yanzu ku yawancin ku da nake maganar nan ba kuma san haka ya faru ba tunda wasu ma ba haife su ba lokacin wasu kuma an haife su suna ƙananan yara da haka ba su ma san an yi haka nan ba suka yi ta zaulayensu har su sheikh abbas madani suka shiga abin wato harkansu fis aka shiga siyasa din aka ko shiga abun mamaki su basu su ɗauka cewa za su lashe zaɓen ba sai gashi sun shiga ne su kuma sun fito ne da taken cewa su ne 'yan gwagwarmayan addini yanzu su ne za su shiga eh, siyasa ba irin wannan da ake cewa wai aje a laɓe ne a bayan mujirme ba a'a wannan sun fito ne suka ce su ne yan fis kuma eh, abun an san su da addini kuma yanzu sun kafa ƙungiyar siyasa na addini yanzu eh, za su shiga siyasa ne kuma ta haka za su tabbatar da addini suka kola shi zaɓen yadda da aka ga cewa lalle ga results ya fara fitowa su ne fa za su yi yanzu zai zama gaba ɗaya su ne za su zama eh, suke tafiyar da komai a cikin ƙasan sai kawai aka ce an soke zaɓen ba kawai an soke zaɓen ba sai kuma aka kakkama su sheikh abbas madani da duk bayan allah irin wayanda suke yan maya din suka kama suka sa su a kurkuku sai da sunansu sai suka je suna irin wannan boko haram din nan da suke yi a nan sai suna zuwa su je wannan birnin su kashe wayannan su je wayannan ƙauyen har su je kauyen da su yan fis din nan ne ma suke suna da magoya baya sosai su karkace maza da mata su yanka yankan rago yadda dai a nan wajen yanzu abin da suka kawo da can ya je can amma sai eh, duk inda suka je sai su ce wasu su yan fis ne suka yi su yan abbas madani su suka yi wannan aikin kuma ƙarya suka yi musu ba haka nan bane su suka kirkiro wannan daga baya aka fara samun wasu sojoji masu hankali masu tsoron Allah wanda suna jin tsoron gamuwansu da Allah sai suka shiga gudu daga ƙasan. A na tuna akwai wanda ya ma ya gudu ya nemi mafaka a cikin kasashen turai din da yake su kasashen turai din lokacin suna munafincin wai kana da yancin faɗin albarkacin bakinka yanzu ko sun fara fitowa fili suna nuna cewa ba ka da yan wani yanci. Sai ya gudu ya je can a can na ma karanta bayanin shi. a can ne ya ba da labari cewa lalle wannan hare-haren da ake kaiwa sojoji suke kaiwa gwamnati ne suke kaiwa ba su 'yan fis ba ne shi kuma abun ya ishe shi ne kashe-kashen ya ishe sai a yi je a yi yankan rago a cewa wai masu kishin addini ne haka suka yi ta yi ba mu san abin zai zo mana ba gashi yanzu ya zo mana kun ga abin da nake kokarin faɗa shine cewa wato suna kan hanya da sai aka zolaye su aka ce ga abin da za su yi in suka yi wannan to da suka ga su basu ɗauka sun dauka cewa kawai za su shiga ne in suka dan samu wasu eh, kujeru a eh, majalisa da menene shi shikenan sai ya zama yanzu an rufe bakin su ma za su yi magana su ce kuma an baku naku ku yi mutane shi kamar yadda a nan kasan yanzu ake yi rabon kuɗi ake da rabon eh, mukami da rabon arziki ba wani ra'ayi bane siyasa ne so in ka shiga za su baka naka ne kuma dole ka yi shiru in kai in ma ka nemi ka yi magana ma idan suka tashi kuma lokacin Allah ya kyale ka dan kai kai ma ka rabu da hanyar Allah Allah ya kyale ka dan haka ka abun nan in suka tashi za su yi maka biji biji kuma ba abin da za ka iya yi tunda kai ma ka riga ka rabu da hanyar Allah na ba da wannan misali ne akwai misalai kuma shi Sheikh Abbas Madani da kaina na ji lokacin da aka ya fito daga kurkuku bayan ya yi shekaru da yawa a kurkuku na manta shekaru ana fira da shi a aljazira na ji yana cewa kamar ya ji abin da malam suka daɗe suna gaya mana tun farkon harkar nan duk wanda ke sauraron jawabin malam zai san ya san yana jin ya taɓa ji ya ma sha jin irin wannan shi Sheikh Abbas Madani shi malam yakan ce mana idan ko mala'ika ya zo da fuffuken shi nan ƙasa don wannan tsarin da ba na Allah ba ya zama ya shugaban ƙasa to ba abin da zai yi sai zalunci don mene tsarin na zalunci ne ku gane ba ana maganan gwamnati ba ne ana maganan tsari da ke tafiyar da gwamnati ɗin wanda duk wani gwamnatin da ya zo dole ya bi wannan tsarin ba ka da ikon ya zama baka bi wannan tsarin ba wannan tsarin yana da constitution ɗin shi yana da komai yana da komai da yana da yan sandan shi yana da sojojin shi yana da duk sauran abubuwan da yake da shi dole ka bi wannan tsarin ba yadda za a yi kai ka zo ka ce wai yanzu musulunci wai za ka yi ba zai yiwu ba tsarin ba na kafirci ne tsari ne da ya ma Allah ta waye ba su yarda cewa Allah shi ne ubangiji wanda zai ba da doka ya faɗi yadda za ka tafi da rayuwansu ba rayuwanka ba sun ce su ne suke da ikon su ba kansu dokoki so ba abin da kai zaka iya tabuka a wajen idan ma ka je zaka ƙara taimaka musu na a takaice abin da nake kokarin ce shi Sheikh Abbas Madani sai ya faɗi abin da malam suka ta faɗa idan mutum ya sha jin jawabin mallan tun 1980 har zuwa yanzu zai ji cewa daga ciki akwai wurare da dama da malam ya faɗi irin wannan cewa wato ko da mala'ika ne ya sauko to ba abin da ya zo zai tafiyar da wannan tsarin kuma shine shugaban ƙasa to ba abin da zai yi sai zalunci dalili tsarin ne zai sa shi dole sai zaluncin zai yi dalili yadda tsarin yake wato gabaɗin tsari ɗin gurɓatacce ne tsari ne da ya ma Allah ta waye so ba wani gyaran da zai fito daga ciki dole tsarin ne za a canza dole tsarin ne za a ruguza sannan a yi gwagwarmaya wajen tabbatar da tsari na Allah ba zai yiwu a ce wato ya zama cewa da tsarin da ba na Allah ba ka ce zaka aiwatar da da addinin Allah ba ba zai yiwu ba dan ba zai ma karɓa ba kawai so sai gashi Sheikh Abbas Madani da kanshi na ji shi a Aljazeera yana fira da su yan Aljazeera yana cewa lalle sun yi kuskure wannan abin da suka yi da sun sani ba su shiga ba cewa yanzu an rusa musu gwagwarmayan da suka yi na shekaru yanzu ko ku da kuke raye a yanzu da ku da kuke da wayo yanzu ai kun san yanzu kuna jin labarin wani wani gwagwarmayan tabbatan addini a a Algeria ko da da shi yanzu an fara sai ba za a rasa kila akwai waɗanda yanzu sun dawo cikin hankalinsu amma sai dai su fara daga farko na farkon an riga an wargaza a sun yi shekara da shekaru Allah kaɗai san shekara nawa suka yi suna yin abun su. amma da suka shiga sai suka sai aka suka, suka lallace wato aka lallata shi aka aka yamusa su kawai to haka ma a sudan irin haka nan ya faru kuma har shi sheik turabi allah ya ji kanshi shi yanzu ya rasu har ya fito yana cewa shi ma ya ce ba wani wata hanya da addini zai zo in ba hanyar nan wanda imam Khomeini ya bi ba a iran amma wannan ya faɗa ne lokacin ya riga ya haura shekara 60 amma lokacin ya gano to kuma kaga ya kusa tafiya yanzu ma ya tafi allah ya ji kanshi allah ya rahamshe shi amma sun yi wannan kuskuren ya kuma fito ya faɗa cewa lallai sun yi kuskure kuma in mutum zai bi yanzu ba ba ba maudu'in da nake son faɗa shine in bada labarin wa'annan abubuwan ba kamar misalin me ya faru su Sheikh Hassan Turabiya suka yi su ma menene wannan in kana so ka je ka ji bayani inda akwai bayani din amma abin da kawai nake kokarin in faɗa shine mutum ya gane wannan kira din kira ne na gwagwarmaya na tabbatan addini kuma ba wata hanyar da za a bi wajen tabbatar da addini sai hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gaya mana kuma mun san manzon Allah sallallahu alaihi ya baya faɗin abu sai abin da Allah ya gaya mishi wace hanya ce hanya ne da na bara'a za ka fito ne ka aikata abin da ma'anan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za ka fito ne ka aikata wannan aikace abin da manzo Allah ya yake na sallallahu alaihi wa alihi abin da sahaban shi da suka bi shi abin da suka yi kenan sun yi ma azzalume bara'a ne suka meshe da wula'ansu su gaba ɗaya zuwa ga Allah kuma shi yasa aka far musu ya zama cewa daga fara kiran aka far musu ran da manzo Allah sallallahu alaihi ya kira mutane ya ce musu shin ba na gaya muku lokacin da Allah ta'ala ya umurce shi da cewa yanzu ya bayyana kiran shi da yana yi a asirce ya ce Allah ta'ala ya ce yanzu bayyana kiranka ran da manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi zai ya kira mutane ya tara su yadda dama al'adan garin suka saba suna yi wanda ya isa in ya ce ya bani wani ya bani wani duk za su taru ya hau kan wani dutse ya ce idan na ce muku bayan dutsen na akwai runduna sun kawo muku hari za ku yarda suka ce haba ai ba ka taba mana ƙarya ba kai al'amin ne kai gaskiya kake faɗi ba mu taba sanin ka da wani hasha ko kuma wani ƙarya ba da haka in ka ce mana mana za mu yarda sai ya ce to akwai azaba mai radaɗi a gaba gare ku ina kiran ku zuwa ga ga ku yi imani da Allah shi kaɗai kuma ni manzon Allah ne sannan akwai azaba mai radaɗi ga wanda ya yi wannan a nan take a nan da yake magana din eh, abun nan abu abu eh, abu lahab ya dauki dutse ya wurga ma manzo Allah ya ce tabbalak ko kuma ya dauki kai hannun shi kai tun kuɗe manzo Allah ya ce tabbalak shine aka ce tabbaci ya da abila habin wata ya ce tirma kawai ya zubillah ya ce ma manzo Allah sallallahu akan wannan ka kira mu wato da yake shi dan gidan ne ya riga ya san akwai akwai abin da manzo Allah ke kira gare shi shi dai ya ya kwandare sai ce akan wannan ka kira daga nan suka watse in ma da wanda zai yi tunani tunda akwai yawancin mutane ba sa tunanin kansu kila da sun ga shugabannin su irin su manyan su su abu wane ne abu wane ne din nan sun nuna cewa sun yarda za su ce eh, to kila gaskiya ne haka mutane suke yawancin mutane ba suna da tunanin kansu bane suna bin tunanin wasu ne kuma Allah ya musu hankali ya ma kowanne mu hankali don yayi tunani na kanshi ba ka rika bin tunanin wasu kamar yadda na faɗa malam yana kiran mu ne ga mu gane mu gane kira mu fahimta mu aikata ba mu ce menene ra'ayin wani sai mun ji ra'ayin wani sannan mu bi menene ma aka ce malam ya ce kai baka gane ba baka fahimta ba kuma ka ma san ba daidai ba ne kawai shikenan sai ka yi to kuma ballantana manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tun yana duniyan nan akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi da ya ce duk wanda ya mun ƙarya ne ya nemi eh, matsugunin shi a cikin jahannama kaga ashe manzon Allah mafificin halitta wanda daga shi daga Allah sai shi a dukkan halitta ba wanda ya kai shi daga Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa shi kanshi ana mishi ƙarya tun ma yana duniyar nan har ya ce duk wanda ya mun ƙarya ya nemi matsugunin shi a cikin wuta to ballantana yanzu ma muna gani ai muna iya gani ana zaka je ana karanta hadisai kuma hadisan ba na gaskiya bane sai a ce manzo Allah ne ya ce bai kuma ce ba to ballantana malam ana za a iya zuwa a faɗa a ce malam ya ce in an gano ku ƴan uwa irin tunanin ku kenan ku kawai kuna bin umarni ne in an ce muku malam ya ce kawai sai ku bi shi yasa ma lokacin idan suka aka gano haka nan shi yasa an ma gano wasu da yawa haka nan suke shi yasa yanzu sai a zo a ce maka malam ya ce alhali bai ce ba kuma kai ka san abun ba daidai ba ne kuma kai ka sha jin bayanin malam ka san ba yadda za a yi malam ya faɗi wannan ya kamata a ce ko daga bacci ka tashi magagi kai mai yawan magagin bacci ne mai irin wanda in ya tashi din nan yakan rude bai ma san inda yake ba sai aka ce malam ya ce haka to ya kamata ka ce in dai haka din nan da aka faɗa kaga ya saba ma addini ya saba ma gwagwarmaya ya saba ma abin da malam ka sha jin malam ke faɗa ya kamata ka ce baka yarda ba alaba shi sai ka bincika ta inda zai yiwu ka samu gaskiyan magana ka ce ga abin da wani ya ce amma na ce ba haka nan bane bai kamata wai sai ka fara bin wannan shirme din sannan ka zo ka ce wai kana tambaya ba ya kamata ana faɗa wanda ya zo ya gaya maka ka ce gaskiya ba mu yarda da wannan ba kuma muna da hujjan dan ko mun sha jin maganan malam malam ga abin da malam ke kiran mu gare shi ba yadda za a yi yau malam ya zo ya faɗi wannan an kuma malam